الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cikin ni'imarsa cikin ikonsa ya ni'imta mu da ganin wannan rana mai taron albarka ranar juma'a hajji babbar rana allah ta'ala muna gode maka akan wannan ni'ima da kai mana wannan ita ce juma'a ta goma sha ɗaya ga watan da al'akhira a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu watan afrilu a shekara ta 2014 miladiya za mu tashi a mabahas na goma a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a dauratul ilmiya al-mukassafa a cikin littafin at-tafsiratu fi ulumil qur'an wannan al na goma ya biyo bayan al-mabahas at-tasi kenan mabahasi na tara wanda yi magana akan abin da ya shafi ayoyi na alkur'ani da kuma surori na alkur'ani jerantuwar ayoyi na alkur'ani da jerantuwar surori na alkur'ani wanda haka ya kai eh, bayanin mecece aya a larabci mecece aya a istilahan malaman ulumul qur'an kenan adadin ayoyin qur'ani nawa ne muka samu cewar adadin ayoyin qur'ani a kididdiga mafi yawa shine 6236 wannan shine kididdiga mafi yawa kididdiga kuma mafi kaɗan su ne 6204 maka zo maka magana kan abin da ya shafi jerantuwar ayoyin alkur'ani mai girma mana ya tabbatar mana cewar jirantuwar ayoyi na alkur'ani mai girma ta kefi ne kammala wannan maka zo ka abin da ya shafi surori na alkur'ani mai cece sura a larabci mai cece sura a yaren ulumul qur'an surorin alkur'ani guda nawa ne surorin qur'ani guda 114 muka yi surorin da suke almadaniya ittifaqan da almukhtalafu fiha guda 12 almadaniya ittifaqan guda 20 ya rage mana saura 82 kenan suka zama su ne makiya wani a ƙididdiga ta ibn hassar kenan a cikin littafin sa an wal mansukh sannan kuma malami mana bayani kan abin da ya shafi karkasuwan surori na alqur'ani mai girma ce surori na alqur'ani mai girma sun kasu kashi hudu ta bangaren tsawo akwai at guda bakwai akwai almi'un akwai almasani sai kuma almufassal waɗannan su ne surori alqur'ani da suka kasu gida hudu sannan gida kashi na hudun al-mufassal shi kuma ya kasu gida uku akwai tiwalul mufassal akwai awsat al-mufassal sannan akwai qisar al-mufassal maka zo bayani kan abin da ya shafi jerantuwar surori na al al-qur'ani mai girma malam ya ce akwai maganganu guda uku magana ta farko cewar ijtihadi ne min sahaba magana ta biyu cewar tawqifiyyun ne in banda suratu anfal da suratu bara'a magana ta uku ya ce tawqifiyyun ne bahat da yake da izinin Allah ta'ala akan wannan muka tsaya malam kuma yi rinjayar da cewar tartibin surori shi ma tauƙifiyu ne da dalilai da ya kawo akan haka sannan kuma malamin mana bayani ka abin da ya shafi hukuncin karanta ayoyi na alkur'ani ko sori na alkur'ani a juye da ribas wanda yake haramun ne duk wanda kaga yana irin wannan aiki to yana da juyayyar zuciya Allah ta'ala ya tsare mana zuciyarmu daga juyewa wannan ya kai mu za mu tashi ga al-mabhasul ashir muqaddima ta goma ko fasali na goma a wannan littafi da yake magana kan ulumul qur'an wannan kuwa almabahas na goma a cikin wannan littafi na at-tafsiratu fi ulumul qur'an shine al-qasam fil rantsuwa a cikin alqur'ani mai girma shin a cikin alqur'ani mai girma akwai rantsuwa ko ba rantsuwa shin Allah ta'ala ya rantse ko bai rantse ba da ya rantse da mai da mai ake rantsuwa abin da ya shafi alƙasamu fil qur'an al-karim rantsuwa a cikin alƙur'ani mai girma shine malam ya bada wannan fasali su kuma da guda dan yi bayani kan abin da ya shafi rantsuwa a cikin alƙur'ani mai girma shi ba rantsuwa a cikin alƙur'ani babi ne daga cikin ulumul qur'an zaka same shi a cikin al-itqan fi ulumul qur'an zaka same a cikin al-burhan fi ulumul qur'an da yawa littafai da aka rubuta kan ulumul qur'an sun yi bayani akan wannan babi din na al-qasam fil qur'an rantsuwa a cikin alkur'ani mai girma al-imam ibn qayyim yana da littafi sukunta guda a tibiyan fi aqsam al-qur'an ya ware wannan babi ya yi mishi littafi sukunta guda ya sanya man littafin suna at-tibyan fi aqsam al-qur'an mun sha maimaitawa a darussa daban-daban musamman za mu shiga fasali ko su masail za ka cewa babi ɗaya daga cikin ulumul qur'an sai ka samu malamai kuma sun ware wannan babi sun yi wallafa littafi mai zaman kanshi wanda yake kenan zaka samu faɗaɗuwar bayani a cikin wannan littafi din قال رحمه الله المبحث العاشر القسم في القرآن فصل نقوم رنصوا أتكان القرآن من جرما قال القصد بالقسم تحقيق الخبر والتوكيد تحقيق الخبر وتوكيد حتى جعلوا مثل قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قسما وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيدا للخبر سمي قسما قال رحمه الله القسم في القرآن الكريم رنسوا أتكين القرآن مجمع دفار فاروا القصد بالقسم abin da ake nufi da rantsuwa ta khabar shine tabbatar da labarin da mutum ya bayar wannan shine aghrad na alƙasam kenan ko ina faɗa mana umuman tabbatar da labari da mutum ya bayar wa taukiduhu da kuma ƙarfafarsa wannan ita ce wannan shi ne abin da ya kawo rantsuwa tabbatar da abin nan tabbatar da labari da ƙarfafarsa idan ya zama na ba wannan buƙatar kenan mutum ba zai yi rantsuwa ba in ban da wasu agarar na alƙasama da malaman ilmin ma'ani suka kawo a babin insha'i ko babu alkhabar babu alkhabar cewar yana da taukidi yana da kaza akwai dai babu mai zaman kashi a ma'ani da yake magana akan abin da ya shafi aghraq na alqasam albalagatul wadiha littafi ne da yake uh, mumayyiz gaskiya a wannan babi din musamman ga masu koyon ka abin da ya shafi ilimin balaga littafi ne qayyim da mutum zai samu irin waɗannan bayanai a cikin su abin da ake nufi da rantsuwa shine tahqiqul khabar tabbatar da labari wa tawkiduhu da karfafarsa a tabbatar da shi a karfafe shi kun fahimci wannan da kyau ko hatta ja'alu misla ta'ala har malamai suka sanya irin faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun wallahu shi Allah subhanahu wata'ala yashhadu yana shaidawa innal munafiqina lakazibun lalle munafiqai ƙarya suke yi malamai suka sanya wannan kasaman shi ma rantsuwa ne wa in kana fi ikhbarun bi shahada duk da cewa yana ba da labari ne cewa shi ya shaida amma duk da haka aka sanya shi cikin rantsuwa saboda me a tauki da lil khabar domin labarin ya zo ne shaidawar ta zo ne domin karfafan labarin da yake bayarwa na cewa shi yana shaida cewa munafikai ƙarya suke yi sun miya kasaman sai aka kira shi da sunan alqasam saboda ga lamul qasmi ya shiga cikin abin nan shine lakazibun wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun to kaga tun da an samu nuna taukid as-saqila sannan kuma ga alamar qasmi an samu huruful qasam ko huruful taukid guda biyu kenan huruful harfu taukid na farko shine na abin nan eh, inna harfu nasbin wa taukid sannan na biyu lamul qasmi sai nuna an samu adawat na qasam guda adawat na taukid guda biyu kenan sai nuna jumla ne ma'ana rantsuwa ce ubangiji subhanahu wataala yana shaida cewa lalle illallah tabbas wallahi munafiqai ƙarya suke yi a labarin da suka bayar cewar idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabili yanzu mun san menene mecece rantsuwa abin nan ba mecece rantsuwa me yasa ake rantsuwa ta haqiqul khabar domin a tabbatar da labari kuma a karfafe shi sai ma ya ce wa qad qil ma ma'ana al-qasam minhu ta'ala fa in kana li ajli al-mu'min fa al-mu'minu musaddiqun bi mujarrad al-ikhbar min ghairi qasam wa in kana li ajli al-kafir fala yufidu qala rahimahullah wa qad qil malamai sun ce ma ma'ana al-qasam minhu ta'ala to yanzu me wanne sako na rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yayi yake isarwa ma ma'anar ƙasar mai ce ma'anar rantsuwar minhu ta'ala rantsuwar da ta zo daga wurin Allah ta'ala wanda sako take da shi saboda me me janyo wannan tambayar fa in kana li ajlil mu'min idan Allah ta'ala ya kasance ya rantsuwar ne dan mummuni fal mu'min musaddiqun ai mummuni yana gazgata duk abin da Allah ta'ala ya bada labari ko da Allah bai rantse ba bi mujarradil ikhbari da zaran Allah ta'ala ya bada labarin min ghairi qasmin ba tare da ya rantse ba da zarar Allah ya ba da labari mumuni ya shaida ya yadda wa in kana li ajlil kafir in ku an yi rantsuwan ne dan kafiri yadda fala yufidu to ba zai fa'idantar ba domin ba yadda zai yi ba kun bai ci tambayoyin da kyau saboda raka yanzu kenan wacce fa'ida ce ake so a fitar na rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yayi sai malam ya ce wa yujabu an hadha bi anna al-qur'ana nazala bi lughati al-arab wannan adaduhun alfasarmu idan aradatu dan tu akki da amma wai jabu sai a bada amsa akan wannan tambayar tambayar ita ce wannan saƙoran tsohuwar ubangiji suwa na wata ala take isarwa. in ya rantse ma muhimmi ne to aini muhimmi ya yadda ko da ba a yi rantsuwa ba ɗan kuma dan kafari ne ko rantsuwar da aka yi kafari ba ya daze ba sai mana ya ce wai jabu za a ba amsa an haza akan wannan tambayar bi annan qur'ana. abu na farko dai ka sani shi qur'ani nazala bi lughatil arab ya sauka ne da harshen larabci ya sauka ne da yaren larabci wa min adatihim to kuma yana cikin manyan al'adun larabawa alqasmu su yi rantsuwa idan arada an tu'akid amara idan larabawa suna kokarin suna so su karfafa abu sai su yi rantsuwa to tunda kuma ya sauka ne bilisanin arabiyyin mubin sai ya bi wannan usulubi din Allah fatan kun gane wannan da kyau sannan ka dubi kuma babi na gaba a cikin balaga da yake magana kan rantsuwa na farko rantsuwa ana yin rantsuwa ne ga wanda yake da shakku bai karɓi labari ba sai a idan a cire mai wannan shakku wani lokaci aka rantse ma wanda yake da shakku akan kai shi matsayin mara shakku a kiran tse mishi ko kuma mara shakku a rantse mishi duk wasu agharatu ne wasu ahkam ne fannin ne a cikin harshen larabci da kuma balaga ta larabci da kuma balaga ta qur'ani bi sifa khasa قال رحمه الله ولا يكون القسم إلا باسم معظم وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع قال رحمه الله ولا يكون القسم إلا باسم معظم rantsuwa ba ta kasancewa sai da sunan da ake girmama shi bismin illa bismin sai da sunan yake mu'azzam wanda ake girmama shi suna da ake girmama shi to da wannan sunan ake rantsuwa rantsuwa ba ta kasancewa sai da sunan da ake girmama shi wanda yake shine sunan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malam zai yi magana wa aka sama Allah ta'ala bi nafsihi hakika tabbas zahir ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da karan kansa fil qur'ani a cikin alqur'ani mai girma fi sab'ati mawadi a wurare bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da karan kanshi a cikin alqur'ani a wurare guda bakwai wanda yake zuna maka ashe al'amarin da ya shafi rantsuwa al'amari ne mai girman gaske ɗaya kenan kuma sai aka ce a wurare bakwai ba a ce a dukkan qur'ani ba kuma ba a ce bai rantse ba sai wani ya nuna mana kenan koran suwa qur'ani ɗaya wani ya nuna mana kenan Allah subhanahu wataala ya rantse a cikin alqur'ani mai kenan biyu mana ya ce ubangiji subhanahu wataala ya rantse da karan kansa a cikin alqur'ani a wurare bakwai wuri na farko wa yastanbi'unaka haqqun hu qul wa wa rabbi in hula haƙun وربي إنه لحق ya أنتم bi ويستنبئونك kuma suna قوقرن neman labari daga wurinka a haƙun hu shi abin da ake faɗa nan in an mutu za a tashi wai da gaske ne kana ji da kyau qul ya ki wannan kun ga mazo kan karatun kenan ko qul ya ki wannan annabi mai daraja ka ce i e da gaske ne i wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na qul i wa rabbi kaga wa rabbi wawun wawul qasmi wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu lahaqqun lalle shi magana ita maganar tashi in an mutu za a tashi tabbas ce wa ma antum bi mu'jizin ku kuma ba waɗanda za ku gagara bane a tayar da ku ba za ku zama gagararru ba za a tayar da ku ko kun ko kun za a tayar da ku yanzu mu samu wuri na daya qul i a hausa ya ake amsawa i yanzu ka ce kenan akwai hausa a ƙwar'ani a'a wani shi ya kira wafiƙun lughat a ƙwar'ani abin da ke cikin ƙur'ani zunzurutun larabci ne babu wani yare a cikin ƙwar'ani da ba larabci ba wani ita ce magana da malamai suka tabbatar a kanta waɗansu yarurrukan da ake cewa ya zo a kaza ya zo a kaza ya zo a yaren mutanen habasha ya zo a sunan wannan tawafuqul lughat yarurruka ne sukan zama ɗaya sai a kicibus kaga hausa i a larabci i duk harfa ne na amsa tambaya qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin wani na biyu qul bala wa rabbi لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير معناه زعم الذين كفروا أن يبعثوا waɗanda suka kafarta suna cewa fa su ba za a taɓa tashin su ba waɗanda suka kafarta sun yi alkafara sun ce in sun mutu ba za a taɓa tashin su ba sai Allah ta'ala ya ce kul ka ce da su bala abinda suka faɗa ba haka ba ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latub afinna wallahi sai an tayar da ku abinda suka gudu din dai sai ya faru wallahi in sun mutu sai an tayar da su sun ba'unna sannan kuma wallahi sai an baku labari bima amiltum da duk abin da kuka aikata wa zalika alallahi yasir kuma hakan a wurin Allah ta'ala abu ne mai sauki a tashe ku a ba ku labarin abin da kuka aikata abu ne mai sauƙin gaske ba abu ne mai wahala ba yanzu mu samu gino kenan abu ne mai sauƙi wurin Allah ta'ala ya tashi kowa a cikin ƙasa da 'yan sakon busa kawai za a kowa ya tashi in ba ka duba ga waɗanda suke tura saƙon text na na na kwamfuta na intanet lokaci guda zai tura wa mutane dubu lokaci guda a sakon ɗaya zai shiga duka wannan fa makhluki ne fa da tsakanin mashi makhluki balle kuma al-khaliq sai wuri na uku fa rabbika lanahshurannahum wa shayatin thumma lanahdurannahum hawla jahannama jufiya ko jithiya fa rabbik kuma ina rantsuwa da ubangijinka lanahshurannahum wallahi sai mun tayar da su wa shayatin sai kuma mun tayar da shaydanin da suka daure musu gindi suke irin waɗannan ta'asar da su da shaidaninsu duk sai mun tayar da su sai mun tara su for rabbik ina rantsuwa da ubangijinka lanahsharannahum wallahi sai mun tara su wa shayatina da shaidaninsu da shaidanin gaba daya thumma lanuhdirannahum sannan wallahi sai mun halarto da su haula jahannama gefen jahannama jufiyan suna gurfani sai mun kawo su jahannama suna gurfani da su da shaidaninsu sai Allah ta'ala ya ce fa wa rabbik ina rantsuwa da ubangijinka wuri na uku kenan wuri na hudu fa rabbika na ajma'in amma kanu ya rabbik ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum wallahi sai mun tambaye su ajma'ina baki ɗayan su baki ɗayan su zamu tambaye su amma kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ta'ala ya ce fa ina rantsuwa da ubangijinka kaga ya kawo rantsuwa kenan shine wuri na hudu wuri na biyar fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima fala wa rabbika fala a'a wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minun ba sa taɓa yin imani da kai imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da mutum ya yi imanin baya cika ya zama yana da imani imanin baya zama mutum ya yi imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce fala rabbika ya ce a ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba sa taɓa yin imani hatta yuhaqqimuka har sai sun hukuntar da kai sun sa ka kai manzan Allah kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu abu na nau kenan na ɗaya abu na biyu sun mala an fi anfusihim harajan sannan kuma ya kasance ba za su taɓa samun wani kunci ba wata damuwa ko mai kankantarta na hukuncin da ka yi min ma qadaita na abin da ka hukunta wa yusallimu taslima su sallama hakikanin sallamawa sai mutum ya cika waɗannan sannan ya zama na imanin shi da manzan Allah ya yi in dai bai cika waɗannan ba to imanin shi da manzan Allah bai yi ba in dai zai ci ya yi imani da manzan Allah amma kuma wasu abu na hukunce hukunce ba zai kawo sunnar manzan Allah ba imanin shi bai yi ba fala wa rabbika la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba hatta yuhaqqimuka sai sun hukuntar da su fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya gudana su ka kusan an ce abin da ya gudana akwai bacin rai akwai damuwa akwai tada jijiyar wuya akwai so akwai duk kana da so kana duk komai sai ka tabbatar ka gurfanar da wannan abin a gaban hukuncin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama sannan kuma idan a karanta mutum abin da manzan sallama ya yi hukunci ya ji ya matsu bai samu kaikayi ba amma yi saman kaikayi ce to yanzu ya zai tun da dai an ce manzan Allah ne ya faɗa akwai nau'i na kaikayi ko babu a to bai kammala ba wannan ita ce in mutum ya sami a risala a tabukiya ta ibn qayyim a risala ta tabukiya zai sami inda ibn qayyim ya fasa wannan ayar sosai da sosai kan abin da ya shafi imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ibn qayyim a wurare da dama yakan kawo waɗannan ayar kan ya fayyace imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kafin imani da manzan Allah na mutum ya yi to sai ya cika abubuwa da dama nan abin da wannan ayar ta kunsa wannan shine wuri na biyar yanzu mu je wuri na shida fa rabbi samai wal ardi innahu la haqqun mithla ko mithlu ma annakum tantiqun aya ka haddace a mithla ka haddace ko a mithlu fa rabbik to ina rantsuwa da ubangijinka in jiwa fa rabbi sama to ina rantsuwa da ubangijin sama in ji Allah subhanahu wa ta'ala kaga yanzu ya rantse da kansa kenan tunda shine ar-rabbu din shine rabbus samawati din sai ce kuma fa rabbis sama sama ina rantsuwa da ubangijin sama wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa kuma shine ubangijin sama din shine ubangijin ƙasa din innahu lahaqqun lalle shi alƙur'ani din nan gaskiya ne misla ma annakum tantiqun kwatankwacin irin abin da kuke faɗa din nan abinda yadda kuka son ku kuke faɗan magana da kuke faɗa to tabbas wannan maganar Allah subhanahu wataala ne ya faɗe ta ko yanzu wannan magana da ka faɗa zaka ji cewa wannan ya faɗe ta ba kai ba eh to yadda kake ga haka to haka qur'ani karka ji shakku kwata kwata ubangiji subhanahu wataala ne ya faɗe shi sai Allah ta'ala ya ce fa rabbis sama ina rantsuwa da ubangijin sama ina rantsuwa da ubangijin kasa wanda yake kuma shine ubangijin sama din shine ubangijin ƙasa din for rabbik ina rantsuwa da ubangijinka shi Allah ta'ala shine ubangiji na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam din yace ina rantsuwa da ubangijinka sai wani na karshe da Allah ta'ala ce fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin yace fala uqsimu bi rabbil mashariqi fala uqsimu ai ba sai na rantsuwa ba da rabbul mashariki da ubangijin mahudan rana wal magharibi da ubangijin mafaɗan rana inna qadirun lalle mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum akan mu canza da waɗanda suka fi su alkhairi wa ma nahnu bi masbuqin mu kuma ba waɗanda za su guje mu bane a daidai nan fala uqsimu shin fala uqsimu ba sai na rantse ba ko ko fala uqsimu ne fala uqsimu to wallahi ina rantsuwa sai aka yi ishba'i aka kosar da fatahar da ke kan lamun sai ta haifar da harfin madda kun ji ni da kyau fala uqsimu kaga lamun yana da fataha uqsimu to wannan fatahar da ke kan lamun fala uqsimu sai aka kosar da fatahar sai kosar da fatahar da aka yi sai ya haifar da alif sai zama fala uqsimu ma'ana asalin shi fala ko ko wannan ne bi kenan ko ko a'a din fala uqsimu ina rantsuwa sai ya zama la za'ida ce ko kuma shila ce li ta'kid nau kenan uku duk waɗannan bayanai in ka samu dafu ihamul iqrab an ayatul qur'an na Muhammad al-Amin Shankiti ya kawo bayanin su filla filla musamman a cikin suratul balad a cikin suratul balad tunda Allah ta'ala ya ce abin nan la uqsimu bi hadhal balad la uqsimu bi hadhal balad wa anta hillun bi hadhal balad sai kuma Allah ta'ala ya faɗa a gaba cikin suratu watin yace watini wa zaitun wa tur sinin sai yace wa hadhal baladi al amin wa hadhal balad watini Allah ta'ala ya rantsa da atin wa zaitun Allah ta'ala ya rantsa da zaitun nau kenan biyu wa tur sinin Allah ta'ala ya rantse da turu sinin uku kenan wa hadal balad Allah ta'ala ya rantse da wannan garin al'amin amintacce yanzu garin maka an rantse da shi ko ba rantse da shi ba to kuma suratul balad Allah ta'ala ya ce la uqsimu bi hadal balad kun lura da kyau nan ya kore ne la ce nafiya ko kuwa a asalin shi la uqsimu bi hadal balad amma larabawa yi. kosar da fatar hatta haifar da alif shi kuma qur'ani ya sauka ne da yaren larabci ba ko dan gajiya ko da wani abu da shine uslubin su sai aka bi wannan uslubin daga muhammad al-amin shankiti yayi bayani sosai a cikin dafu ihamul litarab an ayal qur'an idan kana da kana da adwaul bayan fi al qur'an bil qur'an mai juz'i tara ko mai juz'i goma to yana ciki amma kana da mai juz'i bakwai ne da wuya a samu sai dai ka saye shi daban قال رحمه الله والباطل كله قسم بمخلوقاته كقوله تعالى والصافات صفا والشمس وضحاها والضحى والليل ما لا يتشي والباقي سورة رنفو دكي تكون قرآني كله باقي أنت قسم rantsuwa ce bi makhluqatihi da abin da shi Allah subhanahu wata'ala ya halitta sauran rantsuwar da ke cikin ƙur'ani ubangiji su subhanahu wata'ala ya rantse ne da makhluqatihi abubuwan da shi ya halitta ka qawli ta'ala kuma da Allah ta'ala ya ce wa saffati safa Allah ta'ala yana rantsuwa da mala'iku sahu sahu wa shamsi Allah ta'ala yana rantsuwa da rana wa duha Allah ta'ala yana rantsuwa da hantsi wa layl Allah ta'ala yana rantsuwa da dare mala'iku rana hantsi dare sama ƙasa waɗannan halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala sai ya rantse da su ya ce wasu sama'i zatul buruj wasu sama'i wa tariq wasu sama'i zatul hubut aga duk Allah ta'ala ya rantse da su alhalin kuma su halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna mana kenan abu na farko akwai rantsuwa cikin ƙur'ani tambayoyin da muke kafin mu shiga cikin darasi abu na biyu ubangiji subhanahu wata'ala yana rantsuwa abu na uku ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa a cikin alkur'ani mai girma rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi a cikin alkur'ani mai girma ya rantsi a wurare bakwai da karan kansa wanda ke nasan ko kana gindidi aka tashe ka aka ce wuri sau nawa ne za ka ce wuri bakwai a ina ne za ka kawo su insha Allah ta'ala kun bai wannan da kyau ko wannan kenan ya rantse da karan kansa a wurare guda bakwai sannan ban da karan kansa kuma ya rantse da halittun da shi ya yi su kuma a wurare da dama malam bai canne mana su ba balle ce wuri kaza ne wuri kaza ne suna da yawa kaga kenan ashe wancan littafi da ibnu qayyim ya rubuta a tibyan fi aqsam alquran ya tara abubuwa da dama kenan sai malam ya ce fa in qil كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ما نتشف إن قيل إذا ما تنبيع يتنبيع يتشي كيف أقسم بالخلق يا الله تعالى رنس إذا هلت السه وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله تعالى hakika kuma hani an hana mutum ya rantse da wani Allah ji da kyau an hana mutum ya rantse da wani Allah wani Allah har ma rantsuwa da wani Allah yana cikin nau'uka na shirka wa min al-iqsamu bi ghayri al-bari wa al-iqsamu bi al-bari kama ata fi muhkam al-akhbari in ji hafiz al-hakimi a cikin sullam yace wa minhu yana daga cikin nau'uka na shirka al-iqsamu bi ghairil bari mutum ya rantse da wani wanda ba albari ba ba mahalicci ba nau'i ne na shirka mutum ya rantse da wani Allah subhanahu wa ta'ala kama a tafi muhkamin akhbar kama yadda ya zo a dalilai da suke tabbatattu ba shararru ba bisa ya kira da muhkam ba mutashabih ba sai ma da ya ce fa ƙil idan aka ce a aqsamu bil khalqi ya Allah ta'ala ya rantse da halitta wa qad warada nahyu an al bai bi la kuma an hana mutum ya rantse da wani Allah a ina ta hana fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam a maganarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ce inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah madaukin sarki inna Allah lalle Allah madaukin sarki yana hana ku an tahlifu bi ku rantse da iyayenku Allah yana hana ku ku rantse da iyayenku al’asul fi nahyi a tahrim in da aka ce an hana to asali shine wannan hanin yana fa'idantar da haramun ne haramun ne mutum ya rantse da iyayensa ya rantse da baban shi ya rantse da kakan shi ya rantse da kabarin kakan shi ta rantse ta natsa kwaran kwatsa wannan duk rantsuwa ne da jahiliya rantsuwa ne na jahiliya ba rantsuwa ne na al'ummar musulmi ba ya rantse da kwaran kwatsa wannan ba musulunci bane ba rantsuwa ce ta musulmi ba faman kana halifan to duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa ya halif billah to ya rantse da Allah auli ya sumut ko ishiru zabi nawa aka bashi biyu zabi na farko ko dai ya rantse da Allah zabi na biyu ko ya shiru ba a ce ko ya rantse da Allah ko ya rantse da wani ba a'a ko ya rantse da Allah ko ya shiru to tun da aka ce ko ya rantse da Allah ko in shiru a shi kenan ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabi daga cikin annabawa shin wannan annabin yana cikin ulul azmi minar rasuli shin wannan annabin shine shugaban ulul azmi minar rasuli duk ba a rantsuwa da su ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzon Allah ya hana a rantsa da shi shi karan kansa ya hana a rantsa da shi to idan aka ce ba a rantsuwa da manzan Allah to da wa za a rantsi wana ce na da kewa ba wani wanda za a rantsi da shi Allah subhanahu wa ta'ala a wani lokacin da muke makaranta ajin ɗaya da shi makarantar koyar larabci a nan Najeriya sai mun fito break haka to ai ajin ɗaya da shi ko sai wani ya ce ya rantsi da shi Ibrahim sai na ce kai ba a rantsewa da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala sai shi wannan ɗin da muke tafiya tare sai ce da wancan da tun da jirgin su ɗaya sai ce a aini ban san waye shi ibrahim ba shi yasa na ce mai ba a rantsewa da shi sai na ce ko na san shi ko ban san shi ba bai dai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to manzan Allah ba a rantsewa da shi ba ƙurungus kenan ba ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ba a rantsuwa da kabarin manzan Allah ba a rantsuwa da kubbaran shehu Uthmanu shehu Uthmanu ya yi yaki wannan shirkan ne inda shehu Uthmanu yana nan waɗanda suke rantsuwa da shi to da da kansu zai fara tunda abin da ya nuna a tarihi su ne su ɗin dai iyaka su masu rantsuwa da shi ɗin gugguɓu gugguɓu su ne da jihadin shi bai kawo gare su ba yanzu suke rantsuwa da shi inda yana nan da ya bi ta kansu saboda ba a rantsuwa da kowa ba a rantsuwa da hubbaran shehu usmanu ba a rantsuwa da shehu usmanu din ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da rana ba a rantsuwa da hadari ba a rantsuwa da kwarankwasa ba a rantsuwa da gajimare ba a rantsuwa da rawani ba a rantsuwa da sarki duk wani wanda ka sani ba a rantsuwa da shi in ba Allah subhanahu wataala ba me dalilin ka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yanhaakum an ta'alifu bi abaikum lalle Allah yana hana ku da ku rantse da iyayenku don abin da ya sa rantsuwa da iyaye ita ce sanadiyar hadisin sai ana sallama inda ana sallama ya yi shiru a nan sai a ce ai da iyaye aka ce ba a ce da malamai ba ba a ce da sarakuna ba a ce da annabawa ba to ka fahimci annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an ba shi jawami'ul kalim sai ce faman kana halifan duk wanda ya kasance zai rantse falyhalif billah to ya rantse da Allah aul yashhud ko ishru kaga ba a ce kar ku rantse da iyayen ku ba kar ku rantse da malaman ku kar ku rantse da shehunan ku kar ku rantse a tafsir din in aka ce da kaza to wanda aka shiru a kansa shikenan aka bada lasisin a rantse da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kenan mutum ba zai kafa hujja ai Allah ya rantse da rana shi ya rantse ba ai Allah ta'ala bai sanya kansa da za ka kwaikwaye shi ba Allah ta'ala bai ce a kwaikwaye shi ba ba ya ce a kwaikwaya maza Allah sallallahu ta'ala sallama cewa ila kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira da manzan Allah ake koyi ba da Allah subhanahu wata'ala ake koyi ba in ka ce za ka koyi da Allah ne to Allah ya yi ruwan sama kai ma sai ka yi ko shi ma sai yi Allah ya tura ɗauko ran annabi daga cikin annabawa shi ma sai ya tura eh Allah ya yi halitta shi ma sai ce zai gwada a'a waɗansu wannan me yake ɗaure musu kai sai ce to ai Allah ya yi ai Allah ya rantse da wata ai Allah ya rantse da kaza ai Allah ya rantse da kaza eh ai ba da shi aka ce kai koyi ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah din ya ce ai koyi kun fahimci magana da kyau ko domin abin da ya shafi rantsuwa mutane suna da shuba da yawa kuma mai janyo musu shubha dama yana da wata cuta a zuciya da ba magani ike neman mata ba nasu Allah salamatu lafiya qala rahimahullah fa in qil ina ka ce to ya gashi Allah ta'ala ya hana ya rantse da halittarsa Allah ta'ala ya rantse da halittarsa kuma gashi an hana a rantse da halitta sai da mahalici sai malai ce wa qad ujiba anhu bi ajwab bi ajwab bi ajwibatan bi ajwibatin minha ma qala al-imam al-hasan al-basri إن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى خلاص وقد أجيب تبس أن بعد أمسى أنه أكون وانا تنبير بأجوبة da amsoshi masu tarin yawa min ha daga cikin waɗannan amsoshin ma qalahu al-imam al-hasan al abinda al-hasan al ya faɗa al-hasan al yana cikin manya manyan tabi'ai al-hasan al har wani yake cewa kaifa yudillu qauman kaifa yudillu qauman fihim mithlu al-hasan al-basri al-hasan al-basri yake cewa inna Allah ta'ala lalle shi Allah madaukakin sarki lahu an yaqsimu bima sha shi yana da damar ya rantsa da duk abin da shi ya ga dama min khalqi daga cikin halittarsa walaysa li ahadin an yaqsima illa billahi ta'ala amma babu wani mutum da yake da hurumin ya rantsa da komai ko da wani abu sai da Allah madaukakin sarki saboda shi Allah la yus'alu amma yaf'al shi Allah ba a tambaye shi me ya aikata amsa ta farko kenan kaga ko yana aka tsaya amsa ta fito wani minha daga ciki kuma annal araba kana tuqsimu bi hadhihi al-ashya fa nazala al-qur'anu ala ala ma ya'rifun wa minha daga ciki annal araba kana tuqsimu bi hadhihi al-ashya larabawa sun kasance suna rantsewa da waɗannan abubuwa fa nazala al-qur'anu ala ma ya'rifun sai qur'ani ya sauka akan abin da su suka sani yasa ga a suratul najm ya ce wa annahu huwa rabbu shi'ra shi'ra tauraruwa ce daga cikin larabawa akwai masu bauta mata sai Allah ta'ala ce to shine ubangijin shi'ira wannan da suke bauta to shine ubangijinta kenan sai su su bauta ma ubangijin ashira amma amsa ta farko ta fi wannan ta biyin fitowa fili sosai da sosai don larabawa suna yi ba shi ke nuna kuma a ce Allah subhanahu ta'ala ya yi hakan ba ومنها أن القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول لغير فاعل ما نتوى منها daga cikin amsoshin da aka bayar أن القسم بالمصنوعات lalle halitta da abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaji halittar su yastalzimul qasma bisani yana nuna kenan rantsuwa da wanda isu rantsuwa da abin da Allah ta'ala ya kaga yana alamta rantsuwa da wanda ya kaje su din saboda me la'anna al maf'ul domin ambatan abin da aka yi yastalzimu al fa'il to lalle ilalla yana ta ambatan wanda yi in da aka ce an yi abu kaza to lalle ilalla akwai wanda ya wannan abu yasa ake da fa'il ake da fi'ilin da fa'ilin da al-maf'ul aiki da wanda yi da abin da aka yi iz yastahil wujuda maf'ulin yace zai yastahil zai zama abu ne da babu ba zai yi a shi ba wujudu maf'ulin a samu wani abu da aka yi bai ghairi fa'ilin ba tare da wani i ba ka lura da kyau za a samu wani abu ga shi an yi shi amma babu wanda ya shi ya rika ce kai baka san wanda ya shi ba amma dai akwai wanda ya shi to da Allah ta'ala ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da hantsi to kenan yana alamta rantsuwa da wanda isu waɗannan su ne bayanai da malam ya kawo akan abin da ya shafi rantsuwa ba da amsa akan abin da ya shafi rantsuwa da almakhalukat ma'ana abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halitta qala ba'd ulama wa qad aqsama Allah ta'ala bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun ليعرف الناس عظمته عند الله سبحانه وتعالى ما نيتي قال بعض العلماء wasu daga cikin malamai sun ce ƙara ba'adul ulama wasu daga cikin malamai sun ce wa kada aka sama Allah ta'ala bin nabi sallallahu alaihi wasallam hakika ubangiji subhanahu ta'ala ya rantse da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi qawli ta'ala a inda Allah ta'ala ya ce la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka innahum lalle su din nan lafi sakratihim suna cikin ɗimuwa suna cikin maye ya mahun a makance sai malam ya ce wasu daga cikin malamai sun ce dukkanin malamai ko ba dukkanin malamai ba kenan wasu wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar da ke cikin suratul hijr la'amurka ina rantsuwa da rayuwarka innahum lalle su mutanen annabi lut na fi sakaratihim suna cikin maye na mala'ikun nan da suka gani ya amahun suna makance sun da sun ga mala'iku ne zarata samari sun riga sun makance mayansu ya riga ya kama su kai su suke a bawa su su je su lalata da su nasu Allah salamatu al'afiya Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi sai malamai suka ce la'amuruka da Allah ta'ala ya faɗa rayuwa ce ta manzan Allah sallallahu ta'ala ya sallama Allah ta'ala ya rantsa ta sai malam ya ce ba'adul ulama wasu daga cikin malamai sai ya nuna kenan ba dukkanin malamai ne suka faɗi wannan ba domin ga lura suratul hijr an ka dubo kissar ba ana magana ne da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba na farko dai dauko tun daga nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim nabi ibadi ka bai bayina labari abin eh, wa nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna nabi ibadi anni ana al rahim wa an azabi huwa al-azab al-alim wa nabihum an dhayfi ibrahim wa nabihum an dhayfi ibrahim ita nake nema ka ba su labari dangane da bakin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam to idan ka karanto ka karanto yadda mala'iku suka zo wurin annabi ibrahim ka kammala kissar sai kuma ka zo lokacin da mala'iku suka zo ga annabi lut alayhi salatu wasalam inda Allah ta'ala yake cewa falamma ja'a ala lutun mursalun a lokacin da su manzannin suka zo ga annabi lut alaihi salatu wassalam qala innakum qaumun munkarun shi annabi lut yace innakum lalle ku qaumun mutane ne munkarun da ban gane ku ba in juwa in ji annabi lut alaihi salatu wassalam qalu bal ji'naka bima kanu fi yamtarun qalu sai malamai suka ce bal ba wani abu sai mala'iku suka ce ba wani abu ji'inaka mun zo maka bima kanu fi yamtarun da abin da shi mutanen ka sai kasance suna kokanto abin da mutanen ka ba su yadda da shi ba na za a yi musu azaba to da azabar muka zo malaku suka gaya mawa annabi lut alaihi salatu wassalam wa ka bil haqqi wa inna la sadiqun wa ka bil haqqi mun zo muka abin da yake gaskiya wa inna la sadiqun kuma lalle mu da gaske muke فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وهم حيث تؤمرون الله تعالى yake cewa su mala'ikun kenan fa asri bi ahlika mala'ikun suka ce da annabi lut fa asri bi ahlika kai tafiyan dare da iyalanka wal abin fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl na dare wala yaltafit kada wani mutum guda ya gaibayo kada wani mutum guda ya waiwayo wani buwa haifu tu'marun ku ci gaba da tafiya kawai inda aka umarce ku ku tafi kada wanda ya waiwayo kai kuma wata bi adbarahum ka bi bayansu su annabi lutu ya bi baya su kuma manya suna abin nan mutanen gari suna gaba shi annabi lutu yana baya domin za a yi gudu na kwatar rai manya su ne a baya ƙanana su ne a gaba in za a yi gudu na kwatar rai da ƙananan yara da mata da kowa ya so ne duk wanda yake jagora ne to shi yana baya domin wani ya gaji wani ya kaza ya ɗauko shi wani ya yadda wani abu ya ɗauko shi amma in yana tafiya ne na aiki za to manya ne a gaba kun gane wannan da kyau in za a tafi da'awa za a gina masallaci za a to manya ne su ake so a gani a gaba gaba sai ƙanana su biyo su in kuma tafiya ce na gudun kwatar rai to in manya kuma suka wuce gaba suka tserewa kuma aka baro a baya kenan sai Allah ta'ala ya ce abin nan wata bai adbarahu ka bi bayan su wala yaltafit minkum ahadun kada wanda wayo wa mudu hasu tumarun ku ci gaba da inda ake umartar ku Allah ta'ala ce wa qadayna ilayhi zalika al-amra anna babir haula maqtu'un musbihin wa qadayna ilayhi zalika al-amra maka zartar mishi da wannan al'amarin wani al'amari anna dabir haula lalle karshen waɗannan mutanen gari maqtu'un wanda za a halakar da su ne musbihina da asusuma. wajja ahlul madinati yastabshirun mutanen garin suka zo suna taimaka junansu bishara dama yan luwaɗi ne kafin su ba taɓa yin irin wannan ta'asar ba ma kun biha min ahadin min alalamin saboda haka suna ta bishara ai an samu kaza an samu kaza an samu kaza sai ne waje ahlul madinati yastabshirun qala inna haula yadayfi fala tafdahun qal annabi lut yace inna haula yadayfi lalle waɗannan baki na ne fala tafdahun kar ku kunyata tani wa taqulla wala tukhzun ku tsoron Allah kar ku muzanta ni yake ce ma sa qalu suka ce su mutanen nashi awalam nan haka anil alami ashe ba mu hana ka ba ba mu hana ka kada ka hana mu ba a uzbillah min shaitan rajim awalam nan haka anil alamin qala yace haula banati waɗannan ƴaƴa mata nawa ne haula banati in kuntum fa'ilin in kun kasance za ku yi aure su ƴaƴa mata nawa ne a wannan labarin gaba daya akwai ambaton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai Allah ta'ala ya ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun wannan shi zai nuna maka siyak siyakin ayoyin gaba daya ba ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka kaiwa kai annabi lut kuna jina da kyau kai annabi lut innahum lalle su lafi sakratihim suna cikin mayan waɗannan baƙi naka ya amahun suna makance ko kuma la'amurka ina rantsuwa da rayuwarka kai manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama da ake kissanta maka kissosin su innahum su nan lafi sakratihim ya amahun kullum da ke ko wanda zibi na alqur'ani kenan kuma dubin da ka karanto bayan sai ya baka cewar ne shi zai fito maka da wannan labari da ake magana akai sai ga mana inda manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ne kenan akwai abin da ake kira al-iltifat shine tashi daga wannan usulubi zuwa wannan usulubi shi sa ga da yace qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun ce kenan wasu sun ce ba da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka rantsi ba saboda siyakin ayoyin bai zo akan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kun bai ci magana da kyau wasu ka ce an rantse da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ya arifa nasu azamatahu domin mutane su san girman sa inda Allah subhanahu wa ta'ala a wurin Allah subhanahu wataala ta'ala qala rahimahullah wa qad qasama Allah ta'ala bi thalathati ashiya'a bi dhatihi kal ayati sabiqa wa bi fi'lihi nahwu was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wa bi maf'ulihi nahwu wan najm idha hawa wa turi wa kitabin mastur wa qad aqsama Allah ta'ala bi thalathati ashiya tabbas zahir ubangiji subhanahu wata'ala ya rantse da abubuwa uku a dunkula a ture zaka ce Allah ta'ala ya rantse da abubuwa uku abu na farko bi zatihi ya rantse da zatinsa kal ayatu sabiqa kamar ayoyi bakwai da muka karanta ya rantse ne da zatinsa subhanahu wa ta'ala ya rantse da abu na biyu wabin fi'ili ya rantse da aikin da shi yayi kun lura da ke ku ya rantse da aikinsa na hau inda Allah ta'ala ya ce wasama'i Allah ta'ala rantse da sama wa ma banaha da kuma abin da ya gina sama wal ardi ya rantse da ƙasa wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha kaga wa nafsin wa ma sawaha wal ardi wa ma tahaha sai nuna wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala shine yasa ya ce wa bi fi'lihi ya rantse da aikinsa wa bi maf'ulihi kuma ya rantse da abin da yayi ya rantse da abin da yayi da zatinsa da aikinsa da abin da yayi da abin da yayi fadin kamar fadin Allah ta'ala da ya ce wan najmi idha hawa an najm abin nan yana cikin maf'ulat na Allah subhanahu wa ta'ala wa tur at-tur kitabun mastur bi yana cikin maf'ulat na Allah subhanahu wa ta'ala mana ayyuka da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi shi sama ne yace ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da abubuwa uku bi zatihi bi fi'lihi bi maf'ulihi قال الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى إنه تعالى يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها فتارة يقسم على التوحيد كقوله تعالى والصافات صفا إلى قولي إن إلهكم لواحد قال رحمه الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم ياتي كيف رأينا كنا أتكلم لتابس التبيان في أقسام القرآن saboda mun ce ibn qayyim yana da littafi su guda mai suna at-tibyan fi aqsam al-qur'an yayi littafi yayi akan abin da ya shafi rantsuwa a cikin alkur'ani mai girma kenan yanzu duk mutumin da zai rantsuwa akan abin da zai magana kan rantsuwa a cikin qur'ani lalle ilalla yana da buƙatar wannan littafin sa malam ya ce mana imam ibn qayyim ya faɗa yana cewa innahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki yuqsimu ala usulil iman yana rantsuwa ne akan abin da ya shafi asalin imani allati yajibu ala al-khalqi ma'rifatuha abubuwan da ya zama wajibi akan halittu su sani asalin imani da ya zama wajibi akan halittu su sani abu na farko fataratan yuqsimu ala tauhid wani lokacin yana yana rantsuwa akan tauhidi ka qauli ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce wasafati saffa fazajarati zajara fattaliyati zikira inna ilahakum lawahid wana ji inna ilahakum lawahid wannan jumlar inna ilaha la wahid shine jawabul qasam abinda isa ake wacce rantsuwar domin ka lura da kyau ana neman harful qasam shine wawu al bihi abin da aka rantse da shi shine as-safati safa da az-zajrati zajra da at-taliyati da su aka rantse menene sakamakon rantsuwar shine al alai ko jawabul qasam alqabun nan huruful harful qasmi al maqsum bihi al maqsum wanda ake kira jawabul qasam jawabul qasam ma'ana abin da yasa aka rantsuwar shine me inna ilahakum la wahid lalle ubangijinku wallahi guda ɗaya ne to haka wannan usul ne na imani ko kuwa shine usulul iman inna ilahakum la wahid yasa ibn qayyim yake cewa yuqsimu ala usulul iman yana rantsuwa kan abin da yake shine tushe na imani shine ba da wannan misali sai na biyu wa taratan yuqsimu ala anna alqur'ana haqqun ka qawlihi ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim na biyu ma'ana aghrabul kasan kenan ko manufofin rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yi kenan rantsuwa da Allah ta'ala yi ba wai rantsuwa ne haka kawai ba abubuwan da ya sa ubangiji subhanahu wata'ala yi rantsuwa cikin qur'ani su ne ibnu qayyim yake jero mana su ana abu na farko ko dai zama ala usulul iman misali dalili shine faɗin Allah ta'ala da yace wasafati safa fazajirati zajra fataliyati zikra inna ilahakum lawahid na biyu wa taratan wani lokaci yuqsimu ala anna alquran haqqun ubangiji subhanahu wataala yana rantsuwa akan cewa lalle ilalla qur'ani gaskiya ne ka kauli ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ai ba sai na rantsi da mafadan taurari ba ko ina rantsuwa da mafadan taurari kamar da bayani ya gabata da su fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu lalle shi rantsuwa la qasamun kuma wa innahu lalle shi qur'ani ko kuma laddi al'amari yake la qasamun wallahi rantsuwa ce lauta alamuna inda kuna sani azim mai girman gaske rantsuwa ce mai girma inda kuna sani qasamun muftada azim khabar lauta alamuna jumla mu'tarafa wanda yake ga karanta ta fannin itinab a cikin balaga balagatul qur'an kenan innahu lalle shi la qur'anun karim abin karantawa ne mai daraja mai karamci kenan abin da yasa Allah ta'ala ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum har ya ce raran tsuwan ma da abu ne mai girman gaske kan qur'ani gaskiya ne innahu laqur'anun karim kaga wannan ya rantsi akan alqur'ani gaskiya ne na nau kenan na biyu na uku wa taratan yuqsimu ala anna ar-rasula haqqun ka qawli ta'ala yasin wal qur'anil hakim innaka lamina al-mursalin wa qawli ta'ala والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وتارة ونلوكتون كما يقسم وبنجي سبحانه وتعالى هنا رنسوا على أن الرسول حق أكل للي ون منزو manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama lalle ilalla manzo ne kuma da gaske ne manzo ne na gaskiya ba shi ya raɗa ma shi manzanci ba ubangiji subhanahu wata'ala ne ya aiko shi ka kauli kamar da Allah ta'ala ya ce wal qur'anil hakim Allah ta'ala yana rantsuwa da qur'ani mai cike da hikima innaka laminal mursalin lalle kai wallahi kana cikin manzani kaga innaka laminal mursalin shine jawabul qasim shine sakamakon rantsuwar cewar tabbatar da cewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas yana cikin manzani. haka na faɗa Allah ta'ala da ya ce wannan jin idza hawa Allah ta'ala ya rantse da tauraro idza hawa idan ya faɗi me ya sakamakon rantsuwar ma balla sahibukum wa ma hawa kullum ka tuna akwai harafin rantsuwa ne wawun ko ta'un tallahi in kitu la tallahi ko wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaga akwai wawun akwai ta'un akwai akwai ba billahi da hurufin kasumi dai za ku same su a fannin nahawu da ake karanta su guda hudu ne ko man sha'afa ba to in ka samu harafin rantsuwa sai ka samu abin da ake rantsuwar da shi sai kuma ka sami sakamakon rantsuwar abin da ya sa ake rantsuwar ka'ida an ka za ka rantse ka rantse da Allah ma'ana da harafin rantsuwa kai in za ka rantsuwa sai ka rantse da Allah sannan kuma sai mu nemi abin da ya sa ka rantsuwar wataratan Allah ta'ala ce wannan jin idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa ma dalla sahibukum abokin nan naku bai taba bata ba wa ma ghawa bai taba kuma ruduwa ba ma yana cikakken hankalinsa ubangiji subhanahu wataala ya rantse domin ya tabbatar musu da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewar shi manzo ne sai na hudu kana sa lamba ko wa taratan yuqsimu alal jazai wal wa'd wal wa'id ka qawli ta'ala wadh-dhariyati dharwa إلى قولي إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقوله تعالى والمرسلات عرفا إلى قولي إنما توعدون لواقع وتارة wani lokacin kuma yuqsimu alal jaza ubangiji subhanahu ta'ala yana rantsuwa ne akan abin da ya shafi sakamako wal da alƙawli da yima yan aljanna waɗanda suka ba Allah suka bi manzo Allah za a an musu alkawari na aljanna a rantsi akan haka wal da kuma narko na azaba wanda suka saba ma Allah suka saba manzo Allah to kuma akwai balbalin jahannama ka kauli ta'ala kamar da Allah ta'ala ce wazariya ce zarwa fal hamilati wiqra fal jariyati yusra fal muqassimati amra inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi haka sakamakon rantsuwar wazariya ce zarwa har zuwa karshe sakamakon rantsuwar inna ma abin sani kawai inna ma adun lalle abin da ake muku alkawari la sadiqun wallahi gaske ne wa inna dina kuma lalle sakamako la waqi'un wanzaje ne tabbatacce ne kaga inna ma tu'aduna la sadiq abin da ake muku alkawari shi gaskiya ne wannan dalili kenan akan aljasa kamar da malam ce wa taratu yuqsimu alal jaza akan sakamako za an kun tashi za a sakanka muku wa inna dina lawaqi kuma lalle sakamako gaskiya ne abinda ake muku alkawari da shi ko dai aljanna ko mummunai ko su azaba su kafirai wa inna dina kuma lalle sakamako aljaza na lawaqi wa qawli ta'ala wal mursalati urfa wal asba fal asbati asba nashara fal fariqati falqa fal mulkiyati zikra uzran aw nuzra inma tu'aduna lawaqi kaga inna ma tu'aduna lawaqi shine sakamakon rantsuwar wal mursalati urfa na biyar kuma na ƙarshe wa taratu yuqsimu ala halil insan ka qawli ta'ala wal asri innal insana lafi khusr wa taratan wani lokaci kuma yuqsimu ala halil insan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa a hali na dan adam halin da dan adam yake a halin mutum kamar da Allah ta'ala ya ce wal asri ina rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin asara lalle mutum yana cikin asara kaga innal insana lafi khusr shine jawabul qasmi sakamakon rantsuwa me yasa ake fadu ake rantsuwar dan a faɗi halin da mutum yake ciki yana cikin asara illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan shine al-mabahas al-ashir wanda malam ya ware shi din ya magana akan rantsuwa kuma ya tabbatar mana lalle ilalla akwai rantsuwa ubangiji subhanahu wataala ya rantse da karan kanshi a wurare guda bakwai da ya rantsuwa take akwai rantsuwa qur'ani da sauransu kaga kenan ba wata magana wani izo ya ce babu rantsuwa qur'ani ai Allah ta'ala bai rantse da komai ba was sama'i kawai da sama kullum da ke ko wannan ba daidai bane ga abin da malamai suka zayyana da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu kuma ya sanya waɗannan karatuka su masa sanadi tsira a gare mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik